Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku sallama a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a yau Prime Minister Birji Rafini ya gana da wakilan kungiyoyi masu hannu da shuni dangane da ayyukan madatsar ruwan Kandaji wato Baraji da Kandaji. Kotu a nan Yamai ta bayyana hukuncin shari'ar da aka yi wa magoya bayan jam'iyyar Lumana. Muna tare da karin bayani akan taron tarayyar Afirka da ke gudana a kasar Rwanda. a rahoton musamman muna dauke da bayanai akan ayyukan tsaftace biranen filin da kuma doso. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau aka gudanar da wata babbar haɗuwa a fadar firaminista dangane da ayyukan madatsan ruwan kandaji wato baraj da kandaji. Haɗuwar ta samu halartar wakilan ofisoshin ministocin da ke da hannu a cikin waɗannan ayyuka da kuma masu hannu da shuni. Firaminista Birjira Fini ne ya jagoranci haɗuwar. Daraktan fadar shugaban kasa Uhumudu Muhammadu ya yi ƙarin bayani. cikin dai tattaunawa da mun kai mun dibi mutane masu gonaki waɗanda ruwa za su cin gonakinsu ina za a ba su wurin da za su noma an samu an tattauna bisa ga wannan kuma an tsaida wurin da za a ba su noma kuma bisa ga wace ka'ida za a ba su wannan wuri mun yi zancen mutane waɗanda in an samu baraji ruwa waɗanda su ma garuruwansu za a cin su kuma gonakinsu ruwa za su cin su bisa ga wannan lalle babban aiki ne don mutanen da abin ya shafa sun kai dubaye to bisa ga wannan ana na ana lisahi a gani mutum nawa abin ya shafa kuma kowane a yi lisahi a gani arzikin da abin nashi ya taba abin da ruwa sun ka taba a gani yanda za a hidda mai hakin shi bayan wannan mun ka yi lissahi adiba a gani wannan baraj kakane za a tsaye da tsawon shi bisa wannan ma mun samu an shirya tsawon shi zai zama metar 228 daraktan fadar shugaban kasa ke na muhammadu muhammadu ministan kasa ministan cikin gida bazum muhammad ya isa a garin arlita a yau minista bazum zai ziyarci jami'an tsaro da ke karkashin ikonsa zai kuma ziyarci sabon wurin ayyukan zinariya wanda aka samar bayan an kori masu aikin zinariya daga wuraren da ke gewayen garin arlit ministan zai kawo ƙarshen ziyararsa a garin arlit bayan wata haɗuwa da al'ummar garin yau kotu ta bayyana hukuncin da ta yanke wa sumana sanda shugaban gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar lumana tare da sauran mutane shida magoya bayan jam'iyyar waɗannan makusantan tsohon firaminista kuma tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasa hamu amadu an tsare su ne a ran sha hudu ga watan nuwamban da ya gabata wato ranar da hamu amadu ya dawo daga ƙasar faransa alƙali ya kama su da laifin da ake zargin su da aikatawa na neman tada ƙayar baya madam baribi bata nyando ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare mutanen na da ƙarin bayani zo yau sun ka yanke shari'a sun ce an yi kwandane wata goma sha biyu an ce wata goma ferm wata biyu avec sursi waje kasu ne sun kai disi 14 utu suna hita insha Allah to ina gani da watsan in muna kai kara ko ba mu kai kara kun san abun da loya suna so in mun zo muna so dai a ce munu an sake su sun hita amma tun da haka nan ne justice yake mu muna tabbata da justice mu muna biyo su yanzu kuma bari mu ji ra'ayin wato jam'iyyu masu adawa da gwamnati dangane da hukuncin da kotun zai yanke ta bakin kakakinsu usaini salatu Kin sakin su abin bai ba mamaki ba. Abin da dai muka tabbatar shine su mana Sanda za a yanke musu hukunci na gidan kaso tare da daurin tafi gyara halinka. Amma dai wani abu da muka tabbatar da shi shine nan da watan Agusta za a sallame su ga baki ɗayansu. A nan ba maganar cewa a jinjina wa shari'a tunda abu ne da muka tambaya tun a can baya a namu bangare na adawa. Mun sa akwai bita da kwalli a cikin lamarin. Yanzu za mu jira jira mu gani a cikin wata mai zuwa yadda abin zai kasance. Muna fatan waɗancan mutanen ma da aka kama aka tsare su ma za a sake su tunda duka zargi guda ne da ake musu kamar su su mana sanda. Usaini Salatu kenan kakakin jam'iyyun adawa. ana ci gaba da gudanar da taron tarayyar afirka karo na 27 a birnin kigali na kasar rwanda taron zai mai da hankali akan batun samar da fasfor na bai daya a nahiyar afirka tarayyar afirka ta suma buga wannan fasfor ita wasu watanni da dama da suka gabata shugabannin kasashe da ministocin harkokin waje da ke halartar taron su ne za su samu wato su ne za su zama na farko da za a baiwa wannan fasfor mutarin muhammadu na da karin bayani a cikin wannan rahoto Tabbatar da walwalar jirga-jirga a cikin ɗaukacin ƙasashen tarayyar Afirka. Wannan shine sabon guri da kuma manufa da za ta linka sau goma fiye da tarayyar Turai. Domin cimma wannan gurin tarayyar haɗin kan ƙasashen Afirka suna tunanin fito da wata sabuwar fasfor na bai ɗaya a Afirka. A cewar Amina Mohammed, jami'ar diplomasiya ta ƙasar Kenya, da farko dai za a tanadi fasfor ɗin ne ga shugabannin ƙasashen Afirka da ministocinsu. Sai nan da shekara takwas za a fara baiwa jama'a wannan sabuwar fasfor da zai sauwaƙa jirga-jirga a cikin ƙasashe hamsin da hudu na tarayyar Afirka. Jami'ar jami'ar diplomasiyar ta ƙara da cewa abin zai taimaka wajen bunƙasa sha'anin kasuwanci tsakanin ƙasashen a cikin sauƙi. Duka da ƙoƙarin da ake yi na sauwaƙa cuɗayya a cikin waɗannan yankuna har yanzu dai akwai matsalar kai kawon jama'a. Yanzu dai abin jira shine anya kuwa sha'anin tsaro ba zai kawo cikas a cikin wannan sabuwar tafiya ba. A gaida Muhammadu. tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Usman ya kai wa sarkin zandar ziyarar girma da arziki a albarkacin sallar Ramadan da aka gudanar a kwanakin baya. Wannan ziyara na da muhimmanci sosai domin ta kawo ƙarshen rashin jituwar da shugabannin biyu suka samu tsakanin su na tsawon fiye da shekaru goma. Idan kuna tuni an zargi tsohon shugaban kasar Muhammad Usman da hannu cikin al'amarin siyasa da na shari'a wanda ya sanadiyar aka tsige sarki Abubakar Sanda daga mukaminsa a shekarar 2001. fiye da shekaru goma baya kotu ta wange sarkin aka kuma mayar da shi a kan mukaminsa ga bayanin sarkin zandar abubakar sanda a lokacin da muhammad usman ya kai masa ziyara mai girma president muhammad usman sauran wakilai daban-daban da jama'a da suka zo na assalamu alaikum muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya nuna mu wannan rana gashi yau president a gidansu Allah ya kawo shi gidansu ƙara tabbata da gidansu muna so duk jama'a wanda suke nan tabbata tsakaninmu da dan uwana babu na sai alheri Allah kuma ya kawo mu kuma ina so dukkan wanda ya zo na Allah mai nashi gida Allah ya haɗa kai yan da magaram ya ba mu lafiya da alheri mun gode mun gode wato sarkin zandar abubakar sanda kenan muna kuma fatan sa da afuwa dangane da rashin kyawun wannan sauti a aka soma wani taron tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyoyin fararen hula a nan yamai hukumar kare hakkin bil'adama cndh da ofishin ministan shari'a ne suka tsara wannan taro a matsayin share fagen taron bita da za a yi akan yanayin kare hakkin bil'adama a niger a birnin geneva na kasar swiss mataimakin shugaban gidan jarida ibrahim haruna ya ce an tabo batun tsarewar da aka yi wa 'yan jarida a rahoton da aka gabatar a cikin watan janairu da ya gabata waɗansu ƙasashe suna ɗorawa wa niger ayar tambaya bisa zancen misalin 'yancin aikin jarida amma koyaushe amsar da niger take bayarwa a kan wannan zance shine suna kan gaba tunda suka rattaba hannu bisa kundin aikin shari'a da kuma dokar hana kulle ɗan shari'a a gidan kaso amma sai dai kash a bisa fagen aikin shari'a ba haka abin yake ba ana tsawaye haƙƙin 'yan shari'a sannan kuma akwai rashin biyar ƙa'idar girmama shashinar da aka rattaba wa hannu waɗannan su ne ya kamata a tunatar da magabatanmu inda har waɗansu ƙasashe suke cewa mun rattaba hannu bisa kundin aikin shari'a na hana ɗan shari'a jarida a kulle ina ganin wata hanya ce ta diplomasiya da fahimtar juna da za mu iya canza al'amura. Ibrahim Haruna kenan mataimakin shugaban gidan jarida wato Maison de la Presse. Har da kungiyar jama'an ma'aikatar magajin gari ta sama wani yajin aiki na kwanaki biyar jiya Litinin. Bukatun jama'an sun hada da biyan albashinsu a cikin lokaci. Idan ba sami biyan bukata ba za su yi jerin gwano daga ma'aikatar babban magajin garin mai zuwa dandalin fahimtar juna da ke gaban majalisar dokoki wato Place concertation a alhamis mai zuwa gati ali shugaban kungiyar ta sakoten ya yi wa tanar ahmed fudai karin bayani abin da sa muka aji wanga takardar na jin aiki bisa kan rashin biya ne na albashinmu parce ya kai kaman wata shida zuwa bakwai da sai in mun yaji aiki muke samu mu shi yasa kuma wanga wata da wuce ya mutu yanzu muna kwana goma sha biyu har yanzu ba mu samu biyan mu ba shi mun muka aje wanga takardar yashin aiki a e, fiye abubuwan kuma suna da yawa akwai rishin biyan na kasu national na security social akwai rishin kulawa da eh, lahiyan jikin mutane can hospital akwai kudin madara da ake ba da kudin sabuni tun tun da an kafa wannan dokan har yanzu biskan shi ne yake a rukun yanzu kudin sun karu in ba su ba mu ba albashin mu muku akwai matakai da yawa da muke dauka wannan kahida ne Gati Ali kenan shugaban kungiyar wato jami'an makitar magajin gari ta Sakoten. Labarin kenan sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in sai rahoton namu na musamman. Mausana garin Filinge sun gudanar da ayyukan tsabtace gutoti na garin ranar Asabar da ta gabata. na rakta ma'aikatar gidan ruwa da kuma tsafta na departament ɗin filinge bubakar muhammadu ya yi wa wakilinmu abdullahi bagasa karin bayani Da farko dai mun zaɓi cewa mun tabbatar da gotocin da ke akwai sun kasance suna aiki tunda muna da magudanar ruwa da ke bisa jerin babbar hanya. Don haka ne muka ɗauki aniyar yashe dukkan dattin da ke toshe waɗannan magudanar ruwa kafin ma mu fara yin waɗansu sabbin gotoci. Yanzu bayan haka kuma za mu yi nazarin waɗansu ayyuka da za mu yi domin a lokacin ruwan sama al'ummar filinge su sakata su wala. les gens soient à l'aise dans la ville de Filenge pendant la saison de pluie. To kowane guri ake son a cimma ta hanyar waɗannan ayyuka magajin garin Filinge Abdullahi Alhaji Manasara ya bada amsa. A takaice kamar da kuka sani a lokacin ruwan sama garin filinge yana da matsala tunda ba mu da hanyoyin magudanan ruwa saboda jan aiki ne tun lokacin da muka fara aiki mun yi ƙoƙarin shirya mahawarori da kuma wayar da kawunan jama'a ta hanyar tallafin da muke samu daga abokanin hulɗa a shekara goma uku. Bayan haka ne muka fargar da jama'a domin yashe gotoci tunda duka wanda ya san garin Filinge ya san akwai matsala a lokacin ruwan sama. Ko barci ma ba ma yi saboda inda ruwan sama ba sa wucewa a cikin gari to akwai tulin matsaloli da suka shafi cututtuka bayan kuma cututtuka cututtuka abin yana takurawa har ila yau muna nan akan batun tsaftace garuruwa amma a doso inda hukumomi suka girke kwandunan shara na karfe a cikin unguwanni daban-daban da manufar tsaftace garin to sai dai kuma mutane ba su amfani da waɗannan kwanduna hukumomin garin sun ɗauki matakai domin fuskantar wannan al'amari hamidu ganda jami'in kula da tsafta a ma'aikatar magajin garin doso ya yi wa wakilinmu na doson dauda hassan ƙarin bayani A bangaren kwandunan shara da muka aje a ko'ina ba a saka shara a cikinsu. A wani lokaci ma yare ne ake baiwa tafiya zubar da shara waɗanda maimakon su zuba sharar a cikin kwandunan da muka tanada na shara sai su zubar da ita a gefe abinda yake haddasa cinkoso na jirga-jirga da kuma haddasa cinkoson shara da ledodi. Wannan matsala ce da ta shafi kowa. Akwai jami'an kula da tsafta da muka kafa wanda za su rinka kula da waɗannan wuraren zubar da shara waɗanda kuma idan suka tsinci mutum yana zubar da shara ba a cikin kwandunan shara da muka yi tanadi ba to suna iya su ci tararsa jika hudu ko jika biyar har zuwa jika goma sannan bayan haka kuma muna tilastawa mutumin ya kwashe sharar ya zuba ta a cikin kwandunan shara ko kuma wurin zubar da shara da muka yi tanadi. le bien dans le dépotoir conçu en maçonnerie. kun saurari hamidu ganda jami'in kula da tsafta a ma'aikatar magajin gari ta birnin doso wanda da shi muka karshen wannan shiri na labarai da harshen hausa na yau ana muke ci a huta lahiya.